الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالعون والرحمه والمعافاه ثبت عدونا وبسطت رزقنا واظهرت امننا وجمعت بركتنا واحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا وعديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رجيت ولك الحمد بعد رضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اللهم رب السماوات السبع والعبد ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الهب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها اللهم أنت الأول وليس قبلك شيء وأنت الآخر وليس بعدك شيء وأنت الظاهر وليس فوقك شيء وأنت الباطن وليس دونك شيء اجد عنا الدين وغننا من الفقر اللهم قد عنا الدين وغننا من الفقر اللهم فرج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوات المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمه تؤدي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا برحمتك تغنينا بها الرحمة من سواك اللهم أسلي لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأسلي لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأسلي لنا آخرتنا التي إليها معاجنا واجعل الحياة زيارة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا حي يا قيوم أيوه. اللهم هد جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والذرية اللهم اهدهم وسددهم اللهم اشفهم من كل داء وسقم اللهم اجعلهم على صراطك المستقيم اللهم احفظهم واحفظنا جميعا يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم امنا في بيوتنا اللهم امنا في اوداننا واصلح ائمتنا وولاة ولاة أمورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ta bismillahir rahim a shekaran jiya a muna cikin suratu ali imran aya ta biyu muka kwana za mu tashi ta hamsin da uku wato annabi isa alaihi salatu wassalam ya samu jarraba daga Allah subhanahu ta'ala yadda mutane ne suka bijire mai kuma suka neman su halaka shi Allah bai ba su nasara ba sun bijire mai suna neman su halaka shi Allah bai ba su nasara ba <clears throat> sai ya zo bakin wata daba ta masu kamun kihi wancan ya yi kira gare su kuma suka goyi baya ne kuma suka tabbatar suka ce Allah ya shaida su musulmi ne daga yau Allah ya shaida su musulmi ne to daga nan sai suka ci gaba da yin addu'a domin wanda da yace ya dogara ga Allah ya musulunta to alamar gaskiya ga al'amari ne ya runguna Allah saboda zai ga matsaloli to in ka ga mutum ya runguna Allah to da gaskiya kai in ko ya runguna wani wanda ba Allah ba yana yiwa ya kasa tafiya. don in bukata ce ba ta biya bai ja da baya amma idan ya riƙe Allah da kyau to ana fatar tahiya sai ta zama tabbatacciya mutanen sun ci gaba da addu'a rabbana amanna bima anzalta ya Allah mu mun imani da littafin da ka saukar na na injila wata ba'anar rasula kuma mun bi manzonka wato isa alaihi salam Allah fa ka rubuta mu mu shahidi tare da waɗanda sun kashe da kai kaɗai aka bautawa isa manzonka ne wa makaru mutanen suka ci gaba da kulla masa makirci wa makarar lamu Allah kuma ya maisuwa masu makirci. suna ta kokulla makirci Allah kuma ya maisuwa masu makirci. wallahu khairul makirin Allah shine yayyen masu yin makirci kana ganin ka kulla makirci ka yi duk iyakai yankawa da za ka yi ka halaka wani to Allah da yake ya ka iyawa sai ka ga kamin ka zartar ya zartar ma da wani abu wanda ba ka zato kun ga kenan in takamar ka dubara to ya yi ka dubara irƙalallahu lokacin da Allah ya ce ya isa inni ka, ni zan karɓi ranka da kaina ya hankuri ba mai iya kashe ka ni zan karɓi ranka da kaina wa razuka ilayya kuma ni zan ɗaukaka ka wato zuwa wurina wa mudahhiruka min alladhina kawaru kuma ni zan tsarkake ka daga jama'ar da suka kafirta wa ja'ilul ladina tabauka fawqa alladhina kawaru kuma zan sanya wayannan da sun kabita saman wayanda suka kafirta har abada ila yawmil qiyamah daga na zuwa ranar kiyama wannan alqawra guda hudu an ma annabi isa su summa ilayya marji'ukum sannan da kai da jama'ar da suka bika da wayanda suka kika marji'ukum mako mako gaba ɗaya zuwa wuri na take fa hukuma bainakum sai in yi hukunci tsakanin ku fi ma kuntum bi tahtalifun a cikin abin da kun ka kasance kuna sassabawa ciki ne wato zan yi maka hukunci ga dukkan sabanin da kuka yi fa mallabi na kafaru amma wajen hukuncin nan su waɗanda suka kafirta wa wa adibuhum zan yi musu azaba azaban shadida azaba mai tsanani fi duniya wal akhirah nan duniya kuma da lahira su kahirai Allah ya musu alƙawarin zai musu azaba mai tsanani fi duniya wal akhirah nan duniya da lahira wa ma lahum min nasirin kun ba su da wani mai taimakon su ya hana Allah shi musu azabar da ya ya alkawari ga wanda ya irin wannan laifi nasu wa na amanu wa amilu salihati amma waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na kwarai wa yuwaffihim ujurahum Allah zai cika musu jinga ayyukansu da kyawu wallahu la yuhibbu zalimin Allah bai san azzalumai Allah bai son azzalumai don haka Allah bai zalunci duk wanda ya abin kwarai Allah zai cika mai sakamakon abin kwarai wanda ya wanda ba na kwarai ba Allah zai cika mai sakamakon abin da ya aikata shi ba ya zalunci ko ba ya so azalumai. dalika wannan bayanin na taluha alaika muna karanta shi gare ka min da ayati na ayoyi wa kira hakimi da kuma zikiri mai hikima inna masala isa inda Allah lalle misalin annabi isa wurin Allah inna matsala isa inda Allah lalle misalin halitta isa a wurin Allah ka matala adama kamar misalin halitta annabi adamu ne shi annabi adamu hu min turabin Allah ya halicce shi da turɗa shi annabi adamu da ƙasa an kai shi kun ga ba abin mamaki ba ne idan an yi annabi isa ba da abin na uwa da uba ba ba abin mamaki ba ne tunda shi ma annabi adamu an yi shi ba da uwa da uba ba annabi adamu a farko ba a yi mamaki annabi adamu ba ba a mamaki a annabi isa lallai misalin annabi isa ga halitta kamar sila Adamu, kamar misalin yadda maka halitta annabi Adamu. annabi Adamu halaka homin turada allah ya halicce shi daga turda sun maƙala lahu sannan ya ce ma annabi Adamu kun zamo faya kun sai ta zama a ya zamo da kun ka gane shi Adamu. To haka nan misalin halitta annabi Isa take da kalmar kun Allah ya halicce shi. alhaqu min rabbika wannan bayani gaskiya ne daga Allah Ubangijinka. wala ta kun mina mumtari na kakazan cikin masu jayayya. Wato kakazan cikin masu jayayya gaskiya bayan ta bayyana annabi Isa ba ɗan Allah ba ne halitta Allah ne kama da ya halitta annabi Adamu kuma na hajjaka fi duk wanda ya jayayya da kai game da Adamu ko game da wannan bayani da Qur'ani ya misalta ko game da annabi Isa wanda ya jayayya da kai min ba da ma ja aka mina bayan ilimin nan da ya zo ma Allah ya sanar da kai wa ya halicci annabi Adamu haka ya halicci annabi Isa to wanda ya zo ya yi jayayya da kai bayan wannan bayani ya tabbata kuma ya dawo yana jayayya da kai wa kulka ce mai ta'ala ko masu jayayya game da halitta annabi ta? ku taho mu yi mubahala da mu da kuwa abinda aka ce mubahala wato kowa a haɗu da ɓangarori biyu masu jayayya su haɗu kowa ya yi rantsuwa da allah abinda yake bisa gare gaskiya to bayan an gama rantsuwa wanda duk ya yi rantsuwa ba bisa ga gaskiya ba to bala'i zai wada mashi to Allah ya ce idan kuna jayayya fa man hajja ka fi wanda ya jayayya da kai game da sha'anin annabi Isa nan ba da ma ja aka mina ilimi bayan ilimin nan da ya zo ma fa kulka ce kai mai jayayya ta'alau fa tawo ku masu jayayya fa tawo masu da mu da ku a mu ɗauki mataki wanda ya kamata wanda za a gane mutum mai gaskiya a gane wanda ba mai gaskiya ba ka haka ku ta wannan na dawa abana ana muke da mu maza wa abana ako muke da ku maza wani a na muke matayen wani a ko muke matayen wa an fasana da mu kawanan mu matawo da kanmu wa an busana wa an fusa kuma ku tsawo da kanku sai mu yi abin nan mu yi addu'a sun manar tahil sannan mu yi tawadi mu kankantar da kai mu yi salloli mu yi tasbihi mu yi sigifari mu yi salati mu yi sigifari wannan tawadi idan mun kai shi Shi shine ma'anar Allah a wa naj'alna anatallahi da kadibi mu in mun ka gama wannan zikirorin da wannan kankantar da kai ga Allah ijtihadi mun ka gama ijtihadi sai mu ce to duk wanda an makarici da muwa da kuwa duk wanda an makarici Allah ya tabbatar da la'ana ta gare shi Allah ya la'anai Allah ya ɗebe mai albarka wannan ita ce mubahala su kahirai suna cewa daidai su bi. su musulmi suna cewa ba daidai kuke ba mu a daidai jayayya ta yi tsanani su musulmi suna da ƙur'ani shi ka yanke jayayya kahirai sun ce ba mu yarda da shi ba su kahirai suna da a abin nan littafin injila musulmi sun ce ba mu yarda da shi ba to wa zai yi hukunci tsakanin su jayayya ta uku ba wanda zai yi hukunci ta hanyar aito gaban jama'a a sha billahi lalli to shi a hukunci shi abin na arna sai rantsuwa da Allah sun sha billahi na la ilaha illahuwa abin nan da annabi ya zo da shi wato musulunci karya in sun ka gama shi ko zai rantsuwa ya sha billahi da bila ilaha illawa abin da ya faɗa gaskiya ne to wanda da Allah ya yarda da rantsuwa ta yi zai saukar da wani abu wanda ka tabbatar da haka to rantsuwa mai gidanmu an yarda da ita da haka sai aka saukar da wasu ayoyi da suka nuna gamsuwa da wannan abin nan tatsuniya amma su kahirai su kahirai babu wata alama da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan kira wanda abu ya an saka ne ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aka cewa. Allah shi kawo mana manita Allah kawo manita ko da suka zo Allah ta su ta musu sai yake babu alamar ta kuma babu alamar banna da albarka suna yi to ita wannan mabala idan aka yi ta wadda wanda ba a da gaskiya sai a fili na ya tonu saboda haka su kahirai a yara ba su san inda an ka hito ba har sun hito sun ce a sai a yi mubahala sai manyansu sun ka jiya sun ka kire su cewa ba a mubahala ko kun sani annabi na shi wanga mutum ne mu mun sa annabi na Ko yara ko abu ba sa annabi na ba babu mutanen da sun kai irin mubahala haka da annabi faci wuta ta kama su suna ta a wuta na kama su ko kuma suna kasa kowa bai kuma haihuwa cikinsu cikin garinsu da ƙasarsu gaba ɗaya hukuma saboda haka sai da tijawa sun ka hana a yi wannan mubahala don haka ba a yi ba annabi ya ce sun ku da a ce sun yi hito da wuta ta kama su da ransu to sai Allah ya tsare su sai ba su hito ba Allah ya gafarta wa ƴan izalan farko dori duk inda muka je wa'azi na ƙasa wannan ayoyi sai an karanta su a ci mushrikai su hito yi muqabala a su hito mu yi mu mubahala a sa rana mu yi mubahala to yanzu yara sun shigo mai yawan su ba Allah suka nihi ba ba manzo ne suka nihi ba aljihunsu suka nihi kana cewa su yi mubahala su halaka inda ba Allah suka nihi ba in ka ce su yi mubahala kashe su za ka yi don duk sun kai rantsuwa tana halaka su yare sun taso sun yawa su ɓacin mutane ɗaya sun kai ya da kazahi da da kuɗi ko kaka saboda haka kun ga wannan aya ya shi rabin ku da ku ce wurin wa'azi ku ji an ja ta wa za a jama in an ce mu ba halar ka tabuwa wadda wa'ancan ba su gaba ko ku ba ku tabuwa Allah shi gafarta mai yanzu ku shi yasa ku ga wata cikin yan shekaru kaɗan izala ta mamaye ƙasa domin babu wata manoma cikin zuciyar jagororinta in ba Allah ba da Allah roƙonka muka da na wasu ba duka lola? ka dawo mana da imanin nan nama na da kuma kai mana yi. ka ba mu kariya da tsawonka da albarka sunayenka da ka ba ɗaukaka inna haza lalle wannan labari da ƙwararri ya ba su game da halitta annabi isa da annabi adam lahuwar ƙasar sulhaka shi ne kisa ta gaskiya shi ne labari na gaskiya wa ma min ilahin illallah babu abin bauta da gaskiya in ba Allah ba wa inna Allah lalle hakika Allah da al-aziz shi amma buwayi alaki mu mai hikima ya Allah ya man la ilaha illa huwa ya Allah ya aziz ya hakim da izzaka da ka, Allah ka kara mana imani da tsoronka Allah ka kara mana imani da tsoronka Allah ka ƙara mana imani da tsoronka Allah ka ƙara mana ibada kada ya salati Allah ka ƙara mana ibada kada ya salati Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah da izzarka da hikimarka ka ƙara mana imani da lahiya ka ba mu kariya da tsaronka daga shirorin masu nihinmu da shi na cike da na waje na kusa da na nesa Allah da izzaka da hikimarka Allah ka shiga tsakaninmu da su Allah ka shiga tsakaninmu da su Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka shirya ɗiya da iyali da zuriya ka sa musu albarka ‘yan makaranta ka ba su abin da sun ka taho bida don albarka sunayenka da sabobinka maɗaukaka ya azizu ya haƙi bayan ta wallau idan sun ka ba da baya sun ka yarda da wannan bayanin da ƙur'ani ya faɗi game da halitta annabi isa da annabi adam to fa inna allaha alimin bil mufsidin lalle allah masani da da ta sun ki yadda an ce so ayi mubahala kuma sun ki to su mabannata na Allah ya san mabannata a kulka ce ya alai kitab ta'alau ila kalimatin ya ko alai kitabi ta taho zuwa ga wata kalma sawa'in baina nawa baina kun wanda za ta daidaita tsakanin mu da ku ita wannan kalmar da za ta daidaita tsakanin mu da ku wato gata Allah na abu da illallah kada mu bauta kowa sai Allah wala na shirka bihi shay'a kada mu yi shirka da shi da kowa wala yattakhadha ba'duna ba'da arbaban min dunillah kada tashin mu ya rike wani tashi abin bauta wanda ba Allah ba wato ma'anar wannan la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku taho ga wannan kalma kalmar shahada ku taho ga wannan kalma kalmar shahada wayan wallau idan ko sun ka ba da baya to faƙulu ku musulmai ku ce to a halin kitabu sunna ku kun ba da baya ba ku da nuhin yarda to ishadu ku shi da bai anna na mu dai musulmai mun mi wayan mu ga Allah mu dai musulmai mun mi wayan mu ga Allah mu kan abinda duk Allah ya ce mu mun yarda da shi in ku ba ku yarda to ku shi da mu dai mun bi shi saboda haka abinda duk zai faru mu dai mun yarda da Allah ya ala kitab da ta juna nabi ibrahim in mutum na jayayya tun yana jayayya ga abin da ya sani inda ya dan gardama na wata rana sai ya yi jayayya ga abin da bai sani ba ahli kitabu suna da yawan jayayya to har ga su sun kai sun suna jayayya da abin da sun ka sani wanda ya auku zamaninsu. har ga sun zo ku labarin Ibrahim wanda ba zamanin su yake ba kamar Ibrahim babu Yahudanci babu Nasaranci kuma su Yahudawa na da Nasara su zamanin Ibrahim babu waɗannan abubuwa dan Yahudanci ya faru zamanin Annabi Musa kada Ibrahim ya yi zama ba a yi Annabi Musa ba ne a yi shi Nasaranci zamanin Annabi Isa ya au sadda Annabi Ibrahim ya yi zama ba a yi Annabi Isa ba balle a yi shi don haka bai kamata su ɗora jayayya suna ƙoƙarin kaɗa yahudancinsu da nasarancinsu da annabi eh, ibrahim ba Allah ya ce ya ala kitab lima na fi ibrahim saboda mai kuka jayayya game da ibrahim Ku sani wa ma unzilat tauratu ba a saukar da a taura wanda adda eh, abin na yahudanci wani injilu ba a saukar da eh, injila wanda adda nasaranci ba illa min ba'di sai ba mutuwa Ibrahim da shekaru masu yawa da ta yaqilun shin ba ku yin hankali ku sa abin da kuke wani. ba ku yin hankali ku sa abin da kuka wani. ha an antum haula ga ku ya ku wadanda hajjatun bi malakum bi ilmi dole ku yi jayayya ga abin da kuke da sani dori kun yi jayayya ga abin da kun ka sani sun yi jayayya ga abin da sun ka sani dori to fa lima na fi ma da kun bi ilm to dan me kuka ayya ga abin da ba ku da ilimi gare shi wato annabi Ibrahim kun yi jayayya ga abin da kun ka sani to misa kuka ayya ga abin da ba ku sani ba wallahu ya alama Allah shi ya san hakikanin magana wa anta la na ku ba ku sani ba to in ba ku sani ba ku taurara ku ji ma kana Ibrahim yahudiyan Ibrahim ba ba yahudi ba ne ku bar magana jingina mai yahudanci ibrahim ba yahude ba ne wala nasaraniya ku kuma nasara ku sani ibrahim ba na nasari ba ne walakin kana hanifan sai dai ibrahim mutum na wanda ya karkata ga allah kadai musulman shi musulmina ibrahim musulmina wa ma kana minan mushrikina ibrahim bai cikin mushrikai yahudawa da nasara mushrikai na to ibrahim bai cikin su bai da alaka da kowa ko da an kafarar da wa'annan ƙungiyoyi ibrahim bai duniya alaihi salatu wassalam kuma ku zan da sani wanda ya cancanta a ce yana da alaka da ibrahim su ne musulmai inna aulan nasi bi ibrahima lalle mutanen da sun kai kowa cancanta a ce mutanen ibrahim na lallabi na taba'o suna da sun ka bi shi zamani yi. suna waɗanda sun ka bi shi zamani ne wa hadha nabiyyu da kuma wanga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walladina amanu da waɗanda suka yi imani ta da shi waɗanda su a mutanen Ibrahim ko yahudu wannan saraba mutanen Ibrahim kuke ba kuma magana ce wallahu waliyul mu'minin Allah shi an majidancin mu'minai wato na amanu waɗanda suka yi imani Allah shine majibincin su Allah ka sa mu cikin su wadda da'ifatu wasu jama'a sun yi buri min ala kitabi cikin ahli kitab da luna ku inda dai sun samu da za su yi su bashe su raba ku da addinin nan naku na musulunci da sun yi haka nan na ake koyo shi kuna gani kuna zaune lahiya a zuwa shi da amku dokoki a bar kaza a yi kaza kaza abinda kawai an manuwa ƙarshe manuwa ta ƙarshe sun suka ku zama tare da su waddu lau ta kafuru na kama kafaru wata kunu na sawa'a suna burin da za ku kafirta kamar da sun ka kafirta fata kunu na sawa'a ku zama dutsai shi dai ne ba wani abu ba to wa ma yudilluna illa an anfusahum ba kowa suka batarwa ba sai kawo na su wa ma na ba sani ba duk shirin da sun ka shirya na su fatar da musulmi to kan suna suka batarwa ba su batar da kowa cikin musulmi wanda dukkan ga ya bace to can ce na amma Allah subhanahu wata'ala inna na ma'al ladina taqaw wal ladina hum muslimun saboda haka wayanda Allah yake tare da su yawan wasu mutane bai razana su ya ala kitab lima takfuruna bi ayati Allah wai me addalilin ku da yasa kuka Allah wa an antum tashhaduna kuma kuna shaida ayoyin nan na Allah ne kuna shaida kun shaida ayoyin na ayoyin Allah to dan me kuka danna mutane gare su kuna ana mutane gare su ya ala kitab lima talbisuna haqa bil badin wai saboda me kuka ya karya da gaskiya saboda ko ga magana ka ga mutum na ya karya da gaskiya to bi shi a hankali ka gani gaskiyar nan sai ya kai koyi ta karya ta bayyana wanda an mai gaskiya bai cuɗan ya da ƙarya tsaye yake bisa gari ta in ka ga mutum na cuɗan ya ƙarya da gaskiya to gaskiya ya kasan ya bore don bai da ita to kuwa ne ka tabi don me kuka cuɗan ya ƙarya da gaskiya wata ka tumuna da haka kuna ɓoye gaskiya da kun cuɗan ya ƙarya da gaskiya sai kuna ɓoye gaskiya kuna bayyana ƙarya wa antum kuma kun san gaskiya ta kuna ɓoye ta don me kuka yi haka wa gane da ifatu min ahli ba cikin shirin da sun kai lauye da luna kwanda sun bashe ku to cikin wannan shirin wasu jama'a cikin ahli ba sun ci wani wuri suka zanna sun kai mitin a Rusiya an kai mitin ne Rusiya ko da yake wanga mitin na Rusiya da bayana an kai shi shi wanga na alkur'ani inda sun kai mitin a ina a yi bincike dai ko shi ana gane inda sun kai shi amma wanga na baya na ulmaniya shi na sun kai rufiya wato rasha suka zanna suka yi wannan mitin cikin abin da sun kace sun kace aminu billazi unzila ala alladhina amanu fa nada wasu manyan mutane malamai an ka nada su aka ce in kun ka ga gari ku yi imani da billazi unzila ala na amanu da abin da aka saukar da masu imani ku ce ku yi imani da Alƙur'ani. wajen na da farkon yini farkon sai mutane sun yarda da ku kun zama liman mai kun zama shugabanni wakuru akirin ƙarshe sai ku kafirce ku ce kun gane addinin gaba na ƙware na ba sai wasu su biyo ku ku da wasu da cikin addini la'allahum yarji'una dan su dawo daga addinin nan su baro shi wato malam abokar gumi Allah ya ka mai kabari ne ya nemta shi cikin kabari ne ya sa aljanna makoman mu tare da shi akwai wani rikici da aka yi ingilan shi ka ba mu bayani da kai ne wani ba yahudi na irin waɗanda yahuda ya zo ya shiga musulunci kuma ya yi ta karance-karance har ya iya rubuta littayi malam ya zo da littayi illa dai ni yanzu ban da shi amma dai ya zo da shi amma ni na ya rasu saboda wasu dalilai ya rasu malam ya zo da littafai littafai na ya rubuta shi wannan bai hudu babban masallacin jima'a ya an kai an ka bashi duk wata aya da ta ambaci a yi da'a ga Allah da manzo ya tara su cikin wannan littafi duk aya da ta zo da wannan ya tara da ya gama sai ya ce to ni addalilin ku nabi Muhammadu ni addalilin ku Allah ga abin da Allah ya ce ya hada rikici ko ingila tun wannan lokaci an ce mutum dubu goma na sallah masallacin tun wannan lokaci ya ko haɗa rikici an kai ta rikici malam ba wanda ya iya kashe rikicin na sai malam abokan shi ɗai yadda yana can ya sulwanta rikicin wanga rikici na sami naka shi ko ya faru kun ji wani labarin wani rikici na sami naka wanda an ka taba yi wanga sami naka ta kaduna wanda an ka yi mai tsanani kwarai da gaske wanda malam ya taso daga ingila ya sauka ya sauka birnin kano jirgi ya sauke shi birnin kano duk malamin da an najeriya ba wanda ka iya kashe wutan nan kowa ce aka yi lahaula wala wata ita ta kaka gaji ana yi malam na sauka kano bai kai minti goma sha biyar ba ya kashe wutan kowa ya koma gida ne kiristoci sun ka koma gidansu musulmi sun ka koma gidajensu minti goma sha biyar malam bai da sauka kano ba ya kashe wutan ita wanda ka gaya muka ce ya zo gida nai kaduna ya shiga gida sai aka ce malam ana can wuri kaza ana azautar da musulmi malam ya ce in eh, ce wallahi an kama musulmi don rikicin da 'yan shi'a na an kai shi an kama su ana yi musu azaba malam ya hito hadda da direba ne da ke ya cima malam wata tsohon mota ta gare shi wani tsoho na ta tuka shi an mun ka tura mai malam mota sai an tura ta an ka tura ta ya cimma malam sannan malam ya shiga ya ce iske su ya ce duka tashi an kwantar da su ana yi musu azaba guda shi goce zuwa gida ya sako su gaba sojoji da kakakon suna kallo malam ya wuce da mutanen mala abokar gunke ne in mutum yana ya Allah to sai Allah ya nufe shi to wannan yana cikin dubarorin yahudawa yau in sun ka shigo in ba ya shigo garin ga ya ce ya in ya shekara uku radda ya kafirta baka san mutanen da bai ɗiba ba har dai in yana da kuɗi yana ba da wani abu sai a ce hasara ce ta akai to wannan aƙida ce tasu to sun sake wannan taro a rutiya inda sun ka rubuta wani littafin ulmaniya aka ce ba a ban sani ba yanzu ko ana samu ne kuma ban san kuɗi ne ba amma dai sannan ya hamsin yake yanzu ban san ko nawa yake ba amma dai sana ya hamsin yake ulmaniya to duk cikin littafin babu abin da aka shirya da za a yi a raba kan musulmi ga wagga hanya in an ka ta ba ta yi nasara ba to a bi wannan hanya babba wadda nigga ta yi nasara cikin hanyoyin da sun ka rubuta certificate suka ci a bullo da certificate idan yaro ya je ya rukusa tibitu ko kana iya karanta sai hashi mutu in ba ka da in yazo sai ce ma malami kake shi amma da to shi wannan na ga sai nasara kai shi wannan na ga sai nasara kai to yana cikin ka'idodin da sun kawo su sun kawo wannan certificate so amina ulmaniya aka ce mulatahin ku same shi ku ni ba ku gani yanzu kan ban san ko nawa yake ba amma dai yan kun samai ko dai nawa yake kuna gani abin da a cikin yake to sharrori ne na yahudawa suka ci aminu billazi unzila ala alladhina amanu ku nada wasu mutane su tahi su yi imani da abin da an ka saukar da waɗanda sun ka yi imani muminai alƙur'ani kenan amma wajen hannara warko ne wato harko al'amari ku ce ku shigo musulunci ai ta hidima da kuwa sai an yarda da ku Waka wa kahuru akhirahu ƙarshe sai ku kahirce la'allahum yarji'una don musulmi su dawo su bar addinin nan su biyo ku kai ta tare da su ko iske su ciki to yanzu za ku yi to sai ku yi ta tare da su fara ba su da addini wala minu kafin imani na hakika illa liman tabi addinakum sai ga wanda bai addinin duk wanda bai bi yahudanci ba ka koyar da shi amma ku shiga ku ce kun yarda amma dai ka koyar. yarda Allah ya ce ƙulƙaci innal huda hudallah lalle shari'a shari'a Allah an yi uta haɗin mithla ma utitu sai yahudawa suka ce wai halan ku yahudawa an ba wani irin ɗaukaka da mutunci da littahi irin wanda an ka baku to don me za ku da wani aw duku ku inda rabu ko ko don su yi jayayya da kojin ubangijin ku ku je ku yadda ku ce addinin su na gaskiya na in an ka wajen Allah su ce ku ku ai kun taba ce an gaskiya na Allah ya ce to ai su ce ba a ba kowa a irin abin da an ka ba su ba ai ƙarya ne halar su ka bayewa ba Allah ka bayewa ba wani ka ce inna fadala biyadillahi lalle falala ga hannun Allah ne daukaka Allah ka bashe ta yawatihi man sha yana ba da ɗaukaka ga wanda ya ga dama su ce wa ba a ba kowa irin abin da an ka ba su ba gaskiya na wallahu wasi'un Allah mawadaci na alimin kuma masani da wanda ya kamata a ba wadata ya Allah ya wato ya alim ka taimaka mana Allah ka wasa mana Allah ka wasa mana matsalolin rayuwa ka kare mana imanin mu ka kare mana addinin mu ka karfafa maka girmama mu ya Allah ya wace wa ya alim ya katassu da rahmati man yasha Allah na kiɗi wanda ya ga dama da rahama wallahu bil fadl al azim Allah ma abuci falala na mai girma ya Allah ya bil fadl al azim ya man ya katassu bi rahmati man yasha ka taimaka mana Allah ka samu cikin waɗanda kaka kebewa da rahmatka ya zul fadl al azim kamalalo mana falala daga cikin falalaka mai girma wa min ahli kitab kuma cikin ahli kitab akwai man inta man hubitin dalil su ma dai duk da haka cikin ahli kitab ba dukan su Allah latacci ba akwai masu dama akwai wanda in ka amince mai duk ɗarin da kuɗi masu yawa ɗar kuɗi masu yawa ka ba shi ajiya kacce aje min turar da ka dawo ya abin yi ka na zo ajiyar da nan baka malan kawo min ita yu'addihi ilayka yana mai suwa ta gare ka kamar ibn salam wasu sun bashi ajiyar kuɗi tsindari kuma sun ka dawo ya ba su abin su lahiya lau don shi musulmi na amma wa minahun cikin ala kitabi akwai man yanta mana bi dinarin wanda in ka amince mai ba da kuɗi da yawa ba ko da da dinari guda kan bashi kace aje min rabda ka tokaci na zo an sa ajiya ka la yu'addihi ilayka bai bai ma sai gare ka sha ka ba ajiya illa ma dumta alaihi qa'ima sai ka dawo sai gare ka kawo mai dan sanda ko manzo arkani sannan ya baka abinka kamar ka abu a babban malamin su su ala kitabi na makka babban malamin su na ala kitabi a ƙasar maka wani ya ba shi dinari guda a jiya ya dawo ya ce ka ba a jiya ba ni ni ba ka ba a jiya ba sai da sun ka haɗu kotu an ka an san mai abi ne to ko yaushe ana samun na ƙware cikin ta zuka kamar da aka samu cikin musulmi ana kuma samun miyagu waɗanda ba su da amana zalika shi wanga da ka canya dukiyar mutane ya an ka bashi ajiya da annawan kalu don cewa sun kai laisa alaina fi da ummi na sabilun larabawa ummiyaina to in mun ci dukiyar ummi ba mu da laifi ba a tambayar mu wai kuluna ala Allah da kadhiba suna waƙin ƙarya suna jinginawa ga Allah wa hum ya'lamuna kuma sun san ƙarya ta suna cewa wai Allah ne ya ce haka nan kowa sun ka ansa in dai ba ba yahudi na dan uwansu ba to ta halitta gare su Allah ya ce bala akwai sabilun man awfa bi adi duk wanda ya cika da alƙawari ne wata ka kuma ya ji tsoron Allah fa inna Allah ya yuhibbul muttaqin lalle Allah yana son masu takawa na ba ku wani labari wata rana in ba ku mance ba wani mutum wanda baya bin musalla sai na ga ya dawo masallacin musalla akwai wani babban malami da ya kabi kuma bakin rai ne ya kabi ne malamin bai da almajiri kamata da dukiya ta da komi ya sadaukatar ga malamin sai na ya baro shi ya dawo masallacinmu yana bin masalla to dattijon da haka ban iya tambaya kai sai ni tambi aboki ne ni a dalilin da sa alhaji ya dawo masallacin ga bar masallacin su sai ce min malam tun da ka tambaye ni zan haɗa ma Ya ce ka san malam yana shari'a da shi da ƙani ne ya yi ƙara ƙani ne don ya an shi gonakin ƙani ne ƙani ne wanda yake ubansu guda ya kasa an shi ya ƙani ne ya kasa kotu don ƙaninai abin nan gado na shi ko son cewa ya gona ta ta don haka ƙaninai ya kafe sai ya yi afi an ka sai kuma ƙaninai ya kafe ya koma afi to wannan afe an kai iyaka ƙari ne duka saboda haka ya zo wurin alhaji yana ta an kuɗi yana shari'a yau an kai kotu ta ƙarshe an ce an mallaka makane na wuri tun da shi abda shi da wuri na shi na an ban mai wuri sai alhaji ya ce to batun kuɗi na ya ce alhaji ka yi hankuri mu in mun ka ci eh, abin nan dukiyar muridi wallahi ba mu biya wallahi mu mun ka ci dukiyar muridi ba mu biya to shi na sai alhaji ya kasa hankuri bai iya yi wannan dukiyar sai babi ne sallah ya ce kaji da ni to har yanzu akwai irin wayannan da in sun ka kai ga kuɗin kowa sun kai ga kuɗin su kuma da sunan malanci aka wanga aiki don wayanda ka yi ne ya ce aka yi ma waliyai na waliyai ma aka ce musu kai kana magana kan wani wallahi yana jin ka yana je gida ne yana kwana wai ba a magana kai ne wallahi yana ji to mai yawa suna ka irin wa gaban ta Allah ya gafarta mana kun ga waɗanga abuna wanda ni da ido na na gaishe wa wai abin nan ba a shari'ar da aka yi na san da ita na san da ita ana yin ta ina sanye da ita ko ka abu ka bai bai biya ya ci halar wato shaidan na da hanyoyi da ya karu da mutane da su yana da hanyoyi da yawa da ya karu da mutane da su sai ya nuna ma kai kaza ne kai kaza ne sai ka dawo ka zama kaza kai ko da Allah ya kare mu innal ladina yashruna bi adillahi wa imanihim samanan qalila lalle wa'annan da ka saye da alƙawarin Allah bi adillahi da alƙawarin Allah wa imanihim ko da rantsuwar su rance da Allah akan ƙarya don su samu samanan kalilan kuɗi dan kaɗan don duk abin duniya samanan kalila duk abin duniya samanan kalila don duniya ma ya kalamata hiyar duniya a kallu mina kalili ita duniya duk abin da a ɗan cinu ta yi shi zama ɗan cinu yawan da ka rantsuwa don su kai ga wani abin duniya su yi rantsuwa su kai ga abin duniya ko kuma su karkatar da su don su samu wani abu shine abin nan bai ahadillah ula'ika la khalaqa lahum fil akhirah waɗanda ba su da rabo ranar lahira wala yukallimuhum Allah Allah bai musu magana ranar kiyama wanda ka musu rai wala yanzur ilayhi yawmal kiyama Allah bai kallo gare su kallon rahama ranar kiyama wala yuzakkihim Allah bai tsarkake su duk zunubin da sun kai ko guda bai yayewa walau azabun alima suna da azaba wanda an mai da da albarka sunayenka Allah ka kare mu daga ire-iren waɗanda mutane karka samu cikinsu kuma kada ka kusanta mu gare su da albarka sunayenka da sifofinka maɗauka ka gafarta mana ka ƙara mana imani da tsoronka ka ƙara mana ibada ka da akhlasi ka raba mu da sabonka ka raba mu da shawar sabonka ka tawa mana asiri ka hishe mu kunya ka warkar da mu daga ciruta kowace iri ka tosaya mana ka sa aljanna makoman mu wannan gobara da aka wuce da mota wurin ga Allah ka sauƙaƙa ta Allah ka sauƙaƙa ta Allah ka sa kada ta yi banna in kuma ta yi banna wanda aka jaraba da wannan Allah ka ba shi sabon arziki Allah ka gafarta mana sai mu yi wa annabin salati sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم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 Allah ka ƙara mana lahiya Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka ƙara mana ibadarka Allah ka ƙara mana ikhlasi Allah saboda albarka sunayenka Allah ka dawo mana da imanin manada kuma ka yi mana ƙari Allah ka dawo mana da imanin manada kuma ka yi mana ƙari saboda albarka sunayenka ka raba mu da sabonka ka raba mu da shawar sabonka ya Allah ka raba mu da sabonka ka raba mu da shawar sabonka ya Allah ka raba mu da sabonka ka raba mu da shawar sabonka Allah ka dafurta mana Allah ka sa aljanna makoman mu kowayen mu Allah ka dafurta masu Allah ka haskaka su cikin kaburburan wannan karance karance da muka Allah ka kai haske ne cikin kaburburan mahaifan Allah ka nawaye ma'aunayensu Allah ka nawaye ma'aunayensu marasa lahiya su ko ka warkar da su Allah ka warkar da su Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu ka gafarta ma kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu ka gafarta ma ɗaya da iyali da zuriyar ma'aikata mu duka Allah ka gabarta mana Allah ka yaye mana Allah ka tosaya mana Allah ka sa aljanna makoman mu Allah ka kare mu. mu daga sharorin zukatanmu Allah ka kare mu daga sharorin kawunanmu Allah ka kare mu daga sharorin shedan da jama'a ta saboda albarkar sunayenka ka kare mu daga sharrin kowa da kowa Allah ka shirya mana ɗiya da iyali Allah ka shirya mana ɗiya da iyali da zuriyarmu Allah ka shirya mana so Allah ka sa musu albarka Allah ka gafarta musu Allah ka yahi musu Allah ka tosaya musu Allah ka taimaka musu Allah da mu da su ka sa mai karshe mai kyau Allah ka sa aljanna makoman ya Allah ga kama yake na makiya da mahasada waɗanda muka sani da wa'anda ba mu sani ba duk ka su Allah ka kare mu daga sharurai Allah ka kare mu daga sharorin Allah ka kare mu daga hitintunan Allah ka kare mu daga makircin Allah ka kare mu daga sharorin halittar Allah ka kare mu daga sharorin halittar Allah ka kare mu daga kiyayyar zukatan Allah ka kare mu daga sharorin hannuwa ka kare mu daga sharorin kafafun ka kare mu daga sharorin kunnuwa ka kare mu daga sharorin idanun saboda albarka sunayen ka mu dai ka taimaka mana kan mu kulla mu kowa shi kuma kada mai niyyar kulla masu kulla mana ko da masu niyyar kulla Allah kai mana maganin Allah kai mana maganin Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka ɗaukake musulunci da musulmai baki daya Allah ka walakanta kafirci da kahirai baki ɗaya Allah ka tarwata shirka da mashirkai baki ɗaya Allah ka taimaki bayinka masu tauhidi mu ga Allah ka samu cikin bayinka masu tauhidi Allah ka taimaka mana kakka taimaki kowa a Allah ka taimake mu kakka taimaki kowa a Allah ka ɗaukaka mu kada ka ɗaukaka kowa kan Allah ka ƙarfafa mu kada ka ƙarfafa kowa kan Allah ka girmama mu kada ka girmama mu kowa ka Allah ka darajanta mu kada ka darajanta kowa ka Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka sa aljanna mu kuma mu in kiyama ta ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da uwayensu da kakanninsu da yannai da kannai da ɗiya da iyali da zuriyar ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghafir lana wa arhamna wa atina fid dunya hasana wa bil akhirati hasana